الدراسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau darasin mu na 135 a cikin riyadu salihin yau sha daya da watan jumada al'afira ya sha daya ga watan jumada al'afira hijira a nasarar lalai salam 1429 wanda ya dace da sha hudu ga watan shida shekara ta 2008 ta miladiya kafin mu shiga karatunmu na yau a kamar da muke alkawarin wancan makon a zan fara da amsa tambayoyi wanda saboda kurewan lokaci wancan makon ba amsa ba wannan yana cewa idan mutum idan idan mutum iyayensa sun mutu to za a iya yi musu hajjin bayan ba su da rai ya eh, mutum zai iya ma bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa man wala wa bihi nasta'in ah, mutum zai iya ma iyayensa hajji bayan sun mutu kuma wannan hajjin da ya musu zai zama to a matsayin a ladan aikin Allah maɗaukakin sarki da isa ya zuwa gare su a shi kuma zai samu ladan wato kyautata ma iyayensa a wannan shine mazhaban jumhurin malamai sai dai kamar yadda muka ce imam malik yana idan ba iyayen idan ba sun yi wasiya a musu ba a wajen imam malik gara mutum ya sadaka da kuɗin bisa ya je musu aikin hajji amma yin aikin hajjin yana da asali tun da maza Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an tambaye shi akan mace ce ko namiji ne ya tambaye shi akan mahaifiyarsa ta mutu ba ta yi hajji ba maza Allah sallallahu ya tambaya cewa zai iya mata hajji maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mata hajji haka zalika wajen azumi ma wannan ya zo saboda haka wannan asali ne da ga wannan matsalar mutum zai za a iya ma iyaye hajji ko da bayan mutuwarsu na za a iya musu ba wai sai hajjin farilla za a yi musu ba za a iya musu hajjin tafawuri domin yana daga cikin ayyukan ibada da suke amfana da su bayan mutuwarsu yana daga cikin ayyukan ibada da suke amfana da shi bayan mutuwarsu domin hajji ibada ce maliya badaniya ta hada ibadar dukiya ta hada ibadar ciki saboda haka ta in aka fuskanci in aka kalla abin ta fuskar ibadar dukiya ka ganin wajen bil ijma ibadar dukiya a nemi mutane bayan mutuwarsu wakil niyaba tana shigar ta idan <clears throat> to wanda yake wannan shi ne ya sanya imam malik yake cewar ya fi so a yi sadaka da wannan wannan saboda shi na duba janibin ibadar maliya da ke cikin aikin hajji sirfa wannan ya ce hadithin abin huraira na biyu a kitabul hajj za a iya yin tambaya idan ana yin hudu ba eh, hadithin abu huraira a na biyu shine ya ayyuhan nas qad farada Allah alaykum al-hajj fa hujju khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba annabi sallallahu alaihi wasallam min an takuna lil jum'a aw li ghayri jum'a ba ta ayyana ba ta zama khutbar juma'a ce kuma a khutbar juma'a za a iya maliman tambaya idan haja ta taso wadda take ba za ta iya gushewa ba dole sai a wannan lokacin za a iya maliman tambaya kamar yadda liman zai iya yanke hudu ba ma wani magana yana cikin yin hudu ba kan hudu ba ba kamar sallah ba ce eh, wani hadithi asali ne akan wannan a kamar yadda shi kansa mai tambayar ya ambata wani ya tambayar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sau nawa ya yi aikin hajji a rayuwarsa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hajji ɗaya ya yi bayan aikowarsa bayan aiko shi da aka yi amma kafin zuwan addinin musulunci an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji sama da tsayama an ruwaito biyu riwayoyin sun saba amma abin da aka kiyaye shine hajjinsa bayan manzanci shine hajji guda ɗaya shine hajjin bankwana so a kwaɗaitar game da romo da falalar da ke tare da halartar wajen koyar da ilimi na addini kamar wannan ko menene matsayin mutum idan ya mutu a wannan wuri ko a hanyarsa ta zuwa wannan wuri da wannan allah da za mu bayan kitabul jihad za mu zo kitabul ilm za a ji irin roman irin waɗannan majalisai amma abin nan wanda ya fita majalisi na neman ilimi to matsayin jihad yake fi sabilillah saboda in ya mutu a nan za a tashe shi a cikin wanda ya tafi a cikin eh, wanda ya tafi jihadi fi sabilillah don mutum ana tashin sa akan abin da ya mutu akai wannan kuma yace idan mutum ya kasance ana bin mutum bashi masu bashin nan sun takura da sai an biya su ko mutum bashi da shi bashi da kuma mai bashi ya biya a nan mutum zai iya karɓar loan domin ya biya idan mutum a mutum in ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita in yi ji karban loan din saboda lon zai kai shi zuwa ga saban Allah ya ji tsoron Allah ya cije to Allah maɗaukakin sarki zai sa masa mafita insha Allah kada ya gaggawar yi kansa hukuncin larura duk da yake tsara mutunci yana daga cikin wajiban yana daga cikin manufofi guda biyar na addini da suke a martabar daruriya to amma kada ya ma kansa gaggawar yin fatawa har sai tukuna abin nan kada ya makansa gaggawar yin fatawa ya tsaya ya ji tsoron Allah ya dage ya ta addu'a ya ta bakin kokarinsa har Allah madaukakin sarki ya sanya masa mafita wannan ya ce ya ji 'yan bid'a suna cewa ibnu taymiya ya faɗi mummunan magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a cikin jami'ul fatawa na kuma na duba ban gani ba shin haka ne idan haka ne da ina so in sani ni ma dai ban san wannan mummunan maganar da ake cewa ya faɗa ba akwai wani littafi nan da wani malamin misra ya rubuta wanda yake cicciro wai maganganu na ibn taimiyya wanda yake a wai ya yi abubuwa na bid'a ko na a wato sakin bakinsa ga janibin sahabbai da makamantan wannan amma dukkaninsu za ka samu sharri ne da ƙarfin a lankwaya maganar mutum a fitar da ita daga mahallinta domin a danganta shi zuwa ga mummunan magana domin kuma dama haka ai wato zuciya haka take mahanga kowane irin tabaro kasa idan ka sanya bakin tabaro haka duniya za ka ringa ganin ta ka sanya farin tabaro haka za ka ringa ganin duniya fari duniya farato kamar yadda ake cewa ne wa ainihin riba an kulle aibin kalila kama anna aibu sufi tubjil masawiya saboda suna hangen maganganun ibn taymiya da wato kiyayya saboda haka ba abinda za su gani a cikin maganganunsa illa sabani da alhaji sahih mutum ya kamata ya rinka insafi kawai da shi shekul islam ibn taymiya yake yake yawan insafi mai insafi ne dan akwai wata da suka yi aka jayayya da shi yake cewa da ku ne a makami na da zan yi hukunci da kafircinku amma ba zan yi hukunci da kafircin ba saboda hanyar kuna da shubha suna faɗan magana ya ce da shi ne a makamun su ya ce wannan sun kafirta saboda sun sani sun taƙi ya ce amma ku saboda hanyar kuna da shubha ba zan yi hukunci a kanku da haka ba akwai insafin da ya kai wannan rigima ba yake da su rigima suke da shi su ko suna cewa ne akan a kama shi a ɗaure shi saboda batacce ne mai batar da mutane sun yi hukunci da kafircinsa ta masa bani game da rike hannu bayan dagowa daga ruku zai rike ne ko kuwa zai saki a rike hannu bayan dago daga in mutum ya dago daga rike hannu abin da ya zo na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisai da suke suke bayanin wannan ya zo ne akan cewar yana rike hannunsa bayan ya yi kabbara harama kuma idan zai yi ruku'u ya daga hannunsa ya ruku'u in ya dago daga ruku'u ba a ambata cewa yana mayar da hannunsa ba saboda ayyukan sallah al'asul ba za ka yi wani aiki ba sai idan da dalili to anan wajen ku babu dalili hadisai da suka zo wanda suka zo mutlaka wanda suke kafa hujja da shi wannan kauli ne a cikin matabar imam ahmad cewar idan mutum ya dago daga ruku'u ya ya sa hannunsa akan kirjinsa wata riwayar kuma a matabar imam ahmad din yana da zabi ko ya saki hannunsa ko ya sa hannunsa akan kirjinsa riwaya ta uku kuma dai ne da matabar jumhur ya saki hannunsa to a waɗansu daga cikin malamai kamar su sheik abdulaziz bin baz rahimahullah da yawa daga cikin almajiran da yawa daga cikin waɗanda manya-manyan almajiransa da sau'o'in saudin ilimi a ƙasar saudiya duk sun tafi akan wannan riwaya ta farko ta matabar imam ahmad mutum ya rike hannunsa bayan ya ɗago daga ruku saboda hadisin da ya zo na wa'id ibn hujur da aka yi itlaqi cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a cikin sallarsa yana rike yana ɗora hannunsa na hagu akan hannunsa na dama amma wannan riwayar wannan riwayar kamar yadda wata ran na taɓa bayani wanda ya rubuto ta sharik ibn abdullahi alqadi wanda yake shi kuma yayin da ya zama to alƙali shagaltuwa da aikin wato raba rigima da hukunce-hukunce ya sanya shi baya kiyaye ilimi yadda ya kaba saboda haka ya samu wannan ya sababa masa rauni a cikin riwayarsa wanda ka suka fi shi musamman riwayar abin nan na manta sunan wannan wannan rawinan sa'an sufyan al-thawri zaida ibn qudama zaida ibn kudama da ya ruwaito wannan hadithin wanda yake sa'an shari'a ibn abdullahi al-qadi ne shi ya ruwaito shi bit tafsir ya ayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi kabbara sai ya sanya hannunsa akan kirjinsa sannan yayin da zai ruku ya fito da hannunsa daga cikin rigarsa ya kabbara sannan ya ruku bai ambata cewa ya sake mai da hannunsa akan ruku ba saboda haka riwayarsa ta to mai fassara ce ga wannan riwaya wadda ta zo mutlaka tare da cewa wanda ya ruwaito ta shi kansa wato haddasa ba ta kai haddar wanda ya wannan bambancewa ba Waya cewa duk abin da liman ya faɗa mu ma zai faɗa ne ko kuma sai dai ya sai dai yayi duk abin da yake yi ba tare da yana faɗar abin da yake faɗa ba al al'asul mazala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da a mamu zai yi yayin da yake sallah bayan liman ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idan kabbara fa kabbiru in ya kabbara ku kabbara yace wa idan qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd kaga nan wajen ba za ka ce sami Allahu liman hamida ba in yace sami Allahu liman hamida sai dai ka ce rabbana wa lakal hamd saboda haka wannan hadisi shine ya bayyana abinda mamu zai rinka faɗa a bayan liman wannan ya ce ya halatta mutum ya auri yarinya bayan kuma wasu mutane suna zarginta da aikata zina da kuma wasu ɗabi'u marasa kyau amma kuma mutanen ba wai sun ganta ba ne mene hukuncinta hukuncin aurenta kada ka amfani da zancen mutane amma haƙƙi ne idan wajibi ne a kanka yayin da kake neman aure kai bincike ka tabbatar wanda za ka aura ya zama tokan cewar mutuniyar kirki ce idan mace ya zama tokan cewa tana cikin halin zina bata tuba daga zinanta ba ta zo ta zama to mutuniyar kirki to bai halatta mutum ya aure ta ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce a ya tulayin kihuha illa zanin aw mushri wannan ce Allah ya halatta a yanzu musulmin da suke da suka samu dama su yi aikin banki domin a wata lacca da malam da a yi akan dalilin da ya sa musulmi suka ci baya ambata ci baya a tattalin arziki wani yana faɗa min ya ce a yanzu ko bankin arewa da ake kira a yanzu unity yawancin manyan daraktocin su kafirai ne don musulmi suna gudun aikin banki har yace har yake ba ba ni misali da wani banki yace a customer service ɗinsu akwai ma'aikata goma sha bakwai amma biyu ne kawai musulmi shin ya halarta a yanzu musulmi su shiga aikin banki a bisa waɗannan dalilai to shi da ya maka wannan lecture da ya lecture cewa ya halarta ya cewa ya je a aikin a aikin banki ai ba haka ya faɗa ba za mu shiga kitabul jihad hadisan da suka zo a kitabul jihad littafin jihadi babu wujubil jihadi wa fadlil ghadwati war rauha babu da ya zo akan wajibcin jihadi da falalar mutum da sassafe ya fita domin jihadi ko ya fita da yamma domin jihadi wato fita domin kai jihadi al-jihad abinda ake nufi da al-jihad shine al-mashaqqa hmm. al-mashaqqa wahala ma'anarsa kenan al-lugha jahadtu jihada na sha ai ai takabbatu mashaqqa na sha wato na daukan makaina wahala to abin da ake nufi kuma a istilahi shine daukan wato abin nan kafirai domin ɗaukaka addinin musulunci yaƙi da kafirai domin a ɗaukaka addinin musulunci wannan shine ma'anarsa a cikin istilah qala Allah ta'ala to kamar da Imam Nawawi yake al'adarsa zai fara da kawo mana ayoyi na Alƙur'ani mai girma wanda suke nuni akan abinda ya yi unwani da shi shine wajabcin jihadi da falalar fita da safe domin kai hari da kuma fita da yamma Allah ta'ala ya ce wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku yaƙi mushrikai gabaki ɗayan su kamar yadda suke yaƙin ku gabaki ɗayan su ku sani wa alamu kuma ku sani anna Allah ma'al muttaqin cewa Allah yana tare da masu tsoron Allah wato madaukakin sarki ce ku yaƙi mushrikai ga baki ɗaya ta dukkan nau'in kafirai ku yaƙe su babu istitna domin ɗaukaka addini duk waɗansu kafirai waɗanda suke sun tsaya akan hana ruwa gudu ga addinin musulunci to ku yaƙe su kamar yadda su idan suka tashi yaƙin ku ba sa bambancewa ga baki ɗayan suke tara ƙarfin su domin su yaƙe ku za su haɗa kai da kafirin gabas da kafirin yamma da na kudu da na arewa duk haɗuwa za su yi domin su yaƙi addinin musulunci inna allaha ma al-muttaqin ku sani kuma cewa Allah madaukakin sarki yana tare da masu tsoron Allah masu tsoron shirka da Allah masu tsoron saba ma Allah to Allah yana tare da su al-ma'iyya nan al-ma'iyya al-khassa yana tare da su da taimakonsa da da nasararsa da kasancewar shine jinsu shine ganin su shine ah, wato shine karfin su وقال تعالى الله تعالى يجي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يجي كتب عليكم القتال أي فرب عليكم القتال أنفر لن تامكوا ياكي domin ɗaukaka addinin Allah wa huwa kurhun lakum alhali shi abin ƙi ne a gare ku ai wa huwa makruhun lakum mazdari bi ma'ana ismul maf'ul wa asa an takrahu shay'a ya tayu kuna kin abu wa huwa khairul lakum wannan abin kuma ya zamanto shine mafi alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'a tayu ya zamanto kuna son abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abin sharri ne a gare ku wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah shine yake sani ku kuwa ba ku sani Allah shine yake sanin abin da yake alkhairi a gare ku wannan ishara ne ga abin da ke cikin wato yaƙi na abin da rai baya so rai baya son wahalar da ke cikin yaƙi ga tsoro a cikin yaƙi ga gajin ciwo ga rasa rayuwa ga baki ɗaya rasa rai ɗin ga baki ɗaya ran rayuwar da zama tukan cewa mutum ya rasa ta saboda yaƙi so da abu ne mai tsanani a zuci shi yasa Allah ya ce wa huwa kurhun lakum abin ki ne a gare ku wannan ɗabi'a wannan wato Allah ya san wannan a bisa ɗabi'ar ɗan adam yana ƙin mashakka musamman mashakka da za ta kai ya zuwa ga ya rasa ransa to amma kuma tare da wannan kuna ƙinsa ɗin Allah ya ce alkhairi ne a gare ku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce in firu khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku fita khifafan kuna masu rashin nauyi wa thiqala kuna masu nauyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kuyi jihadi da dukiyoyinku da kawukanku domin ɗaukaka addinin Allah a tafarkin Allah wato ku yi infiro kifafan ku fita yaƙi ko da ba ku da isasshen shiri ko da ba ku da cikakken ƙarfi ko da ba ku da cikakken lafiya wasu ƙalan ko da kuna da nauyi kuna da shiri kuna da tanadi shi yasa abu ayyuban ansari lokacin da yake ya tsufa za a tafi yakin rome aka ce kai ka tsufa kana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki a abin nan a kana daga cikin waɗanda suke alƙawa'i hmm? kana daga cikin ulubbara hmm? wanda suke wanda suke cikin wanda suke da larura yake cewa bayan ayatul tauba bayan ayatul tauba da ta zo ba na gani ina da wani uzuri tunda Allah cewa in firu khifafan wa thiqala saboda haka da girman sa da girman shekarunsa haka yake hawa doki a tafi jihadi tare da shi ne ma har ta kai ga aka kashe shi a kusa da bangon kustantiniya ya ce a binne shi a nan wajen a ɓoye kabarin sai da kafirai ba za su ga inda kabarin sai yake ba wa ta'ala Allah ta'ala ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillahi yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim Allah ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah hakika ya sai ya saya daga wajen mu'minai ya sai rayukansu da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna da cewa aljanna ta matabbaciya ce a gare su wato farashin rayukansu da dukiyoyinsu a wajen Allah shine aljanna su sayar da Allah ransu da dukiyarsu ya zamanto ransu ba nasu bane dukiyarsu ba tasu bace ta Allah ce sakamakon abinda Allah maɗaukakin sarki zai basu shine aljanna yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah fa yaqtulu su kashe wa yuqtalu a kashe su wato wannan shine ma'anar wannan shiga yarjejeniya da suke da Allah wannan akadi da suke ga Allah to bayaninsa bayanin cewa Allah ya saya shi sai suka tafi suna jihadi suna yaƙi a tafarkin Allah wato wannan shine domin jihadi shine zan addinin musulunci shine to iyakar abin da mutum zai yi domin gaskata taimakonsa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya zama to cewa shine ainihin yake fassara wannan kwantiragi da muminai suka yi su da Allah maɗaukakin sarki abin da yake cewar hakika din Allah ya saya ya biya kuma sun yadda sun sayar ma Allah din shine suna jihadi su kashe a kashe su wa'adan alaihi haqqa wannan alƙawari ne a kansa haqqan ay ya tabbatar da shi da gaske fi tawrati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da injila da al-qur'ani wa man afa bi ahdihi min Allah wa ya kowa cika sa daga Allah wa kowa Allah cika alƙawari babu fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi da haka ku farin ciki da wannan cinikayya wanda kuka yi wanda kuka yi ta tare da Allah madaukakin sarki wa dhalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wato rabon waɗanda suka cika wannan alkawari nasu da Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah ta'ala yace la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القائدون مزونا مزونا جدا من المؤمنين daga cikin muminai ghayru ulil darar banda waɗanda suke ma'abuta cuta ma'abuta larura ma'abuta larura la yastawi ba daidai suke ba wal mujahiduna fi sabilillah da masu jihadi a tafarkin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da da kawukansu faddala Allahu al mujahidin ga bayanin rashin daidaituwar tasu domin rashin daidaituwar tasu su ya zamanto alqaidun sun fi ta yi ya zama to almujahidun sun fi to sai Allah ya faɗa balo balo ce faddalallahu almujahidin Allah ya fifita masu jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawukansu alal qa'idi akan mazauna gida ba su jihadi ba daraja da wata daraja mai girma shine ma'anar tankiyar din anan wajen wa kullum husna duk su biyun Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa ya musu alƙawarin aljanna muminai wanda ba su jihadin ba Allah ya musu alƙawarin aljanna in sun ji tsoron Allah sun kiyaye hududullah wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima amma Allah ya fifita mujahidai akan mazauna ajran azima da lada wanda yake mai girma wannan lada sai ya fassara da cewa darajatin minhu darajoji daga Allah darajoji wajen Allah Allah ne kadai ya san iyakarsu hmm. wal akhiratu akbar wa وللآخرة wa wa wa akbaru tafdila darajoji a wajen Allah a ranar lahira sun fi girma kuma rahira ta fi yawan wato fifitawa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yan aljanna da suke cikin aljanna suna hango waɗanda Allah ya ba su manya-manyan mukami yan mala'un aljanna Eh, manya-manyan wato masu mukamin aljanna kamar yadda ake ganin alkaukabu birri tauraro wanda yake mai kyalkyali din nan ya ake kallon tauraro in ka daga hannun ka masu hahu ka ta faɗi ba a wani hadithin wata riwaya ma kamar yadda kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya daga kansa dan ya kwatanta yadda ake hango makanin nasu sai da hularsa ta faɗi sallallahu alaihi wasallam to darajoji ne Allah ce darajatin min darajoji masu yawa daga gare shi wa maghfira da wata gafara mai girma wa rahma da wata rahama mai girma wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ulul barar abin da ake nufi da ulul barar ma'abuta larura su ne wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idan nasahu lillahi wa rasuli laysa alal marba harajun wala laysa alal harajun kaga Allah ya ce ban waɗanda marasa lafiya laysa alal du'afa marasa wato masu rauni sune mata da yara sune abdu'afa wala alal marba da kuma marasa lafiya da kuma waɗanda ba su da halin su yi fita ba su da dukiya ana in kana so ka fita jihadi dole sai da kayan sai da abun hawa sai da abun yakin ba su da shi babu laifi a kansu waɗannan su ne waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce a fita jihadi hmm? suka zo ya rasulullah to a ba mu abin da za mu hau yace la ajidu ma ahmilukum alai ba da abin da zan dora ku tafi jihadi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun suka juya wato suna kuka cewa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita jihadi su kuma ba su da halin fita jihadi suna kuka shi ne nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wannan ba su da laifi su ne ulul darar haka dalika al'a'ama makahu wal a'raj da kuma mara lafiya duk waɗannan suna da uzuri amma kaga duk da haka amru bin jamu yana gurbin haka yaje jihadi yakin uhud haka yaje kuma ya shahada a wannan yaki وقال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Allah ya ku wanda suka yi imani hal adullukum ala tijara shin bana nuna muku wata tijara ba wani kasuwanci tunjikum min azabin alim shi wannan kasuwancin ribarsa shine zai tsira da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billah wannan shine bayanin kasuwancin ku rinka yin imani da Allah wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah ku rinka yin jihadi a tafarkin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawukanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wancan abin da aka ambata shine mafi alkhairi a gare ku in kun kasance kuna sani yaghfir lakum dhunubakum wannan jawabu sharh na da ake kaddara sharafin nasa ai in taf'alu idan kuka aikata wannan yaghfir lakum dhunubakum in kuka aikata zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku aljannatai wanda tsoron ke gudana karkashin su wa masakin tayyibatan fi jannati adn da gidaje waɗanda suke tsarkaka kyawawa a cikin aljannatan dawwama aljannatan adn shi aljannatan dawwama ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma wa ukhra tuhibbunaha da wani abu ƙari wani abu na daban wanda shi wannan abin kuna son sa nasrun min Allah shine nasara daga Allah wa fathun qarib da bude wanda yake makusanci daga Allah madaukakin sarki wa bashiril mu'minin kai bishara da mu'minai wal ayatu fil babi kathiratun mashhura ayoyi da suka zo a wannan babi mai masu yawa ne kuma mashahurai ne sanannu ne a واما الاحاديث في فضل الجهاد فاكثر من ان تحصى اما حديثين da suka zo a wajen falalar jihadi to yawan su yafi a kirga fa min dalika daga ciki akwai wannan akwai hadisi na 293 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya ji da shi qala su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu al-amal afdal an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wani aiki ne fi kowanne falala sai ya ce imanin billahi wa rasulih imani da Allah da manzarsa qila thumma maza aka ce sannan me qala al jihadu fi sabilillah yace jihadi a tafarkin Allah qila thumma maza aka ce sannan me qala hajjun mabrur sannan hajji wanda yake karbabbe muttafaqun alayhi wannan hadithin mun ya gabata gare mu a cikin ahadith ahadithul hajj hadisi na 2294 an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud al-hudali Allah ya gidi shi yace qultu ya rasulullah nace ya rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne yafi soyuwa ga Allah ta'ala wani aiki Allah ya fi so qala as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta wato ai a cikin lokacinta kafin lokacin ta fita qultu thumma ay nace sannan me qala bi'ul walidain sannan biyayya kyautata ma iyaye faranta ma iyaye rai yi musu abin da suke so qultu thumma ay sannan nace sannan wanne qala al jihadu fi sabilillah yin jihadi a tafarkin Allah muttafaqun alayh wannan hadithin ma muttafaqun alayh wannan hadithin akwai ziyada Abdullahi dan Mas'ud yake ce thumma sakat sai ne shiru wala istazattuhu lazadani da na kara da ya kara, da na ce thumma ay sannan wani aikin sai ya kara mu sannan aiki dogon an gabatar da birnin a akan aljihadu fi sabilillah domin a nan wajen kamar yadda malamai suka ce abin fa'i wato hikimar waɗannan yadda wannan tartibin yake zuwa wani lokaci a faɗi wani abu kafin wani abu wannan ana duba yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana duba yanayin mai tambayar ne kan abin da yake ya fi dacewa da shi da kuma abin da yake watakila bai sani ba na ilimi don ya bayyana masa sannan a cikin wannan hadithin akwai ishara ga cewar tabbas waɗannan su ne asalin kyawawan ayyuka domin idan mutum ya kiyaye sallah to zai kiyaye dukkan haƙoƙin allah idan mutum ya kiyaye kyautatawa ga iyaye to zai kyautata ma sauran halittar allah dukkan mutumin da ka samu mai mugusta ma iyayensa ne to ba ka taba samun ya mugusta ba ka taba samun ya kyautata ma wani ba saboda kyautatawa in ka ga kyautata ma wani dan maslahar kansa ne amma ya kyautata ma wani dan cewa ya yi wannan saboda kyautatawa ta zuciya zuciyarsa kyakkyawa ce shi mutumin kirki ne to ba zai yi ba tunda ya kima iyayensa to ba zai taba yi ma wani ba a bayan kasa in ka ga kyautata ma wani to maslaha yake gani da ga samu maslaha ta shikenan ba shi ba shi har abada to sannan na ƙarshe kuma aljihad aka ambaci jihadi fi sabilillah domin duk wanda ya jihadi a tafarkin Allah to shine wanda yake zai yi komai da sadaukar da kai domin taimakon addinin Allah shi zai iya sadaukar da kansa domin taimakon addinin Allah wa Abu Dar daga Abu Dar al-Ghifari Jundub ibn Junada قال يتي قلت يا رسول ya ناتي يا من يا رسول الله أي العمل أفضل ونأيكني فلا قال sai ya ce sallallahu alaihi wasallam al-imanu billah wal jihadu fi sabili imani da Allah da kuma jihadi a tafarkin Allah muttafaqun alaihi wato imani da Allah da kuma jihadi a tafarkin Allah shine aikin da yake kowanne falala a wajen Allah madaukakin sarki hadisi na 2296 wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جاء من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من da sassafe wato ya fita fi sabilillah jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da safe an ko kuma ya fita da yamma da yamma da maraice domin yaƙi fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duniya da abin da ke cikin ta fitar kawai kafin ma bai je jihadi ya fita din kawai da wannan niyyar ya tafi ne domin jihadi wannan ya fi duniya da abin da ke cikin ta baki daya to wannan abin nan idan mutum ya tsaya ya duba irin wannan magana ta zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba dan siyasa bane ba dan siyasa bane shine wanda aka umarce shi ya ce wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaskiya ce daga ubangiji wanda ya so ya kar wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafurta saboda haka ba ruwansa cewa ba dan siyasa shine zai yi ta yadda zai yi dole sai ya janyo ka kaza ya kai da shi shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar yake faɗa yadda Allah madaukakin sarki ya gaya masa so haka abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine ainihin matukar gaskiya kuma ka ga in ka tsaya ka duba sirarsa da sirar sahabbai za ka ga haka din ya gaskata wannan dan haka din ya zama kan cewa ya fi kowa rashin tsoro ya fi kowa kwaɗayi wajen fita yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah gaskatawa ga cewa fi'ilan fita din ta fi dahirar ta fi duniya da abin da ke cikinta shi sa kuma ya zama kan cewa duniya ba ta zama cewa akan komai ba a wajensa salawatullahi wa salamu alaihi hadisi na dubu da da da biyu inda 2297 wa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri sa'id ibn yace ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace masa ayyun nasi afdal wani ne yafi kowa falala a cikin mutane qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa mu'min yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah mumini da yake yaƙi da kansa da ransa da kuma dukiyarsa a tafarkin Allah wannan shine kowanne mutane falala mumini mujahidi ya fi kowa a wajen Allah qala kuma man sai ne shi sannan wa qala mu'minun fi shi'abin min ash-shi'ab ya'budu Allah wa yad'u an-nasa min sharri mumini da yake cikin wani wato wadi daga cikin wadi wato hanya tsakanin duwatsu a shi shine hanya tsakanin duwatsu wato ya dan tattaro a waje wanda yake ya keɓance kansa munazir ya abudullah yana bauta ma Allah wa yada'u unnasa min sharri yana barin mutane daga sharrinsa bai ce kuɗi mutane ba ballantana ya ci naman wannan ya ma wannan ƙarya ya ga tsiraicin wannan ya ma duk wani abu na sharri wanda yake zai iya kaiwa ya zuwa ga mutane ya kama kansa baya yi wato bai shiga bai bijirar da kansa da ibtila'i ba to wannan shine wanda yake bin bayan wannan wannan su ne mutane da suka kowa na farko wanda yake mumini amma ya zo ya shiga cikin mutane a yi gogayya da shi ya yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da kansa da kuma dukiyarsa wanda jihadi yana buƙatar ka sadaukar da kai wanda idan na ka ware kanka daga kai sai kai ba ruwanka ka ba wanda zai bakanta maka ma ballanta na ce kai haƙuri sai dai kai haƙuri kawai da musibin da Allah zai rinka jarrabar ka da su ko wanda zai ce ka ci kanka ma babu ka keɓance kanka ba ruwanka da kowa a wata riwayar na hadisin abu sa'id al-khudri yana tare da wato 'yan awakansa yana bibiyar inda yake zai samu abinci zai samu wato abincin dabbobinsa ya samu su ciye kiwo in ya ji yunwa ya tafi ya madara ya sha in yana sha'awar nama ya yanka ɗaya ya babba ya ci shikenan ba ruwansa da da da cewa wai lalura ana ana bin sa bashi ko zai karɓi bashin banki ko zai karɓi bashin banki da duk ba to wannan shine daraja ta biyu amma wanda ya shige ya cuɗanya da mutane ya jaji wannan shine afdalun nas shine al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if saka ku sani yan uwa kamar yadda shekhu kamar yadda shekhu al-islam ibn al-qayyim al jawziya yake jihadi fa maratib ne martaba martaba ne kaga tun kafin a soma jihadi na daukan kan sakali Allah ya ambace shi ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yace wajahilhum bihi jihadan kabira kayi jihadi ka ka yaƙi kafirai ka yi jihadi da kafirai da shi alƙur'ani jihadin kabira jihadi mai girma shine jihadin hujja abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kafirai ke jihadin hujja kiransu da bayyana musu gaskiya da zuwa wajen su ɗaiɗaiku da zuwa wajen jama'arsu da bayyana kira da ƙoyewa da zazzagawa da tafiye-tafiye duk domin ya shigar da domin ya kira mutane zuwa ga addini wannan shine al-jihadul kabir jihad bil hujja wannan martaba ce ta jihadi sai ya daga cikin shi yasa ne ake cewa jihadul kuffar da abu guda hudu ake bil lisan wa bil qalb wa bil yad wa bil mal bil lisan wa bil qalb wa bil yad wa bil mal kai da harshenka kai da zuciyarka kai da hannunka sannan kai da dukiyarka to duk waɗannan maratib ne na jihadi da idan mutum ya zamanto cewa gabaki ɗaya ajiye su bai yi ba ko guda ɗaya to shine zai mutu mutuwar jahiliya shine zai mutu mutuwar jahiliya gwargwadon tattara maratib ɗin da kai gwargwadon matsayin da zaka samu wajen Allah tabaraka wa ta'ala waɗansu tattara maratib ɗin baki ɗaya na zuciya jihadin tare da zuciya shine ka ƙi su saboda sun ƙi Allah wa sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya ji da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ribatu yawmin fi sabilillah khairun mina duniya dunya wa ma fiha ribatsin rana ɗaya a tafarkin Allah ya fi duniya da abin da ke cikinta wa mawdi'u sawti ahadikum min aljanna khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha wurin da bulalar ɗayan ku za ta ɗauka na aljanna faɗin bulalar ɗayan ku na aljanna in ka jefar da bulalar ka a ce ka jefar da ita aljanna wannan ɗan wajen wannan floating eh, eh, eh, ba ka ko floating wannan zirin to khairun min ad-dunya wa ma 'alayha ya fi duniya da abin da ke kanta baki daya war ruha fita da yamma da yammaci ya ruhu hal abdu fi sabilillah da yake fita bawa yake fita domin daukar a tafarkin Allah awul gadwa ko kuma fita da safe khairun min ad-dunya wa ma 'alayha ya fi duniya da abin da ke kanta muttafaqun alayhi abin da ake nufi da arribat shine wato mutum ya tsara kansa a waje da yake tsakanin musulmi da shi ne ake ce kamar wato abin nan kare kare bodar darul islam shi za a tambayi shekul islam lokacin da ya zamanto cewa wayannan garuruwan irin su dumiya da iskandariya da garuruwan da ke cikin da ke gabar kogin wannan albahar mutawassit mediterranean wanda ta nan ne a 'yan salibiya kirista da suke towa daga turai domin su yaƙi baitul maqdis ta nan suke shigowa ya ce mutum ya zauna a nan wajen ya wuni ɗaya da rana ɗaya a nan wajen ya fi masa ya shekara da shekaru yana mujawara yana ibada a makka <laughs> ya fi masa ibada a makka ya je yana shekara da shekaru a makka ya ce wannan nassin ƙur'ani ne ya nuna yake cewa babu wani malami da babu wani malami da ya sabani akan wani domin wanda ya zauna a nan wajen yana zaman ribab ne kamar kamar yan eh, musulmin na yan uwanmu na Palestine da ke cikin zirin Gaza da sauransu da suke zaune kullum suna cikin ba ta kashi tsakanin su da da da yan Isra'ila ribab suke yi ribat suke yi wanda za su zauna a wuri da za su kare addinin musulunci addinin musulunci su tsaya tsakanin su da kafirai kullum ba ta kashi ake kafirai suna neman su kawo ɗauki su cinye musulmi su kuma suna kawar da su suna mayar da su to waɗanda suke yin wannan mutum ya zauna a wajen ya yi ni ya kwana ya yi ni shine ribatu ya kwana ɗaya mu yini ɗaya ya zauna ya yi wannan gadin yana jiran ko za a kawo hari domin ya mayar da shi to ya fi duniya da abin da ke cikinta shekul islam ibn taymiya yake cewa duk saboda ka zama a waɗannan garuruwa ya fi mutum ya je ya zauna a maka ya ta ibada shi yasa abdullahi ibn mubarak a yake ce ma fudail ibn iyab yayin da fudail ibn iyab ya ce masa ka bar abin nan tijarar da kake ta yi da kai komo ka zo ka rizinci ɗakin allah ka ta ibada afwan ba fudail ibn iyab bane dan da shi bai riski fudail na'am an ce an daga dagana shi'arin ga fudail ibn ga cewa fudail ibn iyab ne ya gaya masa shine masa wannan kasidar tasa mashhuriya ya abid al-haramain law absartana la arafta annaka bil ah, bil ibadati tal'ab ya kai mai bauta a haramain da ka gan mu wato yayin da muke yaki da za ka san cewa kai wasa kake da ibada to shekar isa bai mace mai ce qur'ani yayi nuni a wannan domin Allah cewa aj'altum siqayatal hajj wa imaratil masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna illa Allah za ku sanya shayar da alhazai da kula da masjidil haram imaratul masjidil haram shine aikin hajji da da kula da masjidil haram za ku sa shi kamar wanda ya imani da Allah da manzansa kuma yake jihadi a tafarkin Allah la yastawuna inda Allah ba daidai suke ba wajen muhimmancin riba muttafaqun alayhi wa an salman radiyallahu anhu daga salman Allah ya ji da salman al-farisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salman minna ahlul bait qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa ribatu yawmin wa layla khairun min siyam shahrin wa qiyam mutum ya ribat wato ya zauna a wajen da ake yaki tsakanin musulmi da kafirai a boda na wato rana ɗaya da wuni ɗaya ya fi alkhairi da azumin wata ɗaya da tsayuwar daransa wa in mata in ya mutu jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal aikin da ya kasance yana yi haka zai rinka gudana a kansa zai in ya mutu duk waɗannan kwanakin daga nan har a tashi a ranar alkiyama ana ta rubuta masa wannan aikin yake gashi ya mutu amma shi aikinsa ba zai tsaya ba wa ujriya alayhi rizqu kuma arzikin sa a ringa gudanar da shi gare shi za a ringa bashi arzikin sa yana cikin aljanna amma da ma Allah madaukakin sarki ya ce eh, inda rabbihim yurzaqun ana ba su arzikin su a wajen ubangijin su wa umran fattan za a amintar da shi daga mai fitinar kabari shine ba za a yi masa wannan masu tambayar kabari din wanda za su zo su yi masa tambaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da yake koya mana bani neman tsari da ita daga fitnatul qabr wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mumini za a yi masa fitina a cikin kabarinsa irin fitinar da ake wanda suke bayan ƙasa sun sun ga dujjal mun san dujjal ita ce fitinar da babu kamar ta abinda zai sa mutum ya bar imani ya ya kafirta hmm, babu kamar dujjal to irin irin tsananin wannan irin musiba da tashin hankalin da ke cikin wannan fitinar haka za a yi wa mutane irin wannan fitinar za a yi mutane a kabari sai wanda Allah ya kiyasha sai wanda Allah ya tsira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bayan kowace sallah cikin hamsu salawat da cikin abubuwan da zamu rinka neman tsari kenan Allahumma inni a'udhu bika min عذاب القبر واعوذ بك من فتنه القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات to amma idan mutum yana cikin riba Allah ya ɗauki ransa to ba ruwansa da wannan Allah zai amintar da shi daga wannan fitina din nan an ce khairun min siyami shahrin wa qiyami ya fi wato azumin wata ɗaya da tsayuwar wata ɗaya tsayuwar daren wata ɗaya wato ma'ana tun da kaga wanda ya je ya riba rana ɗaya da wuni ɗaya zamansa a wajen kawai ibada yake wannan ibadar tamkar a ce yana ta azumi ne baya shan ruwa kuma yana ta sallah baya assalamu alaikum domin ƙiyamu shahar shi ne daren gabaki ɗaya duk daren watan nan a cikin ƙiyamun layin mutum yake wannan shine muhimmancin riba sai za ka samu malamai magabata sukan tafi su je su abdullahi ibn mubarak yana ware waɗansu wani lokaci a cikin shekara da zai je ya tambayi al-fugur min fuguril muslimin in ya zo gari sai ya ce to kuna da wani waje wanda yake kafirai suke kawo muku hari ta nan wajen wanda akwai mayaka dakaru sun je sun tsaya suna suna suna kare addinin musulunci ta nan in aka ce akwai sai ya tafi can wajen ya je ya yi sannan kuma ya dawo ya zo ya harkar sai ya koma haka zalika imamu ahmad ya kasance shi ma yakan je tarsus domin ya je ya riba a nan wajen ya shiga yaƙi ya je ya kare al'ummar musulmi kun ga wannan sune a immatul islam a immatul salam haka suka kasance rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an fadala ibn ubayd daga fadala ibn ubayd radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش من الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل ميت يختم على يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله دكا ممتي أنا مثلا خاتم أنا مثلا خاتمي أكن أيك فاتو أنا رفي أيك سا أقول لي شيء كنا يا جماعة إلا المرابط في سبيل الله سمي مرابط سمي مرابط من رباط أدو من دوكا الدين الله فإنه ينمي له عمله aw fa innahu yunmi lahu amalahu ila yawmil qiyama to shi Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka ayyukansa gare shi har zuwa ranar alkiyama wa yu'ammal fitnatal qabr kuma ana amintar da shi daga fitnar kabari daga fitnar kabari fitnar tambayar kabari ana amintar da shi daga fitnar tambayar kabari rawa abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadithin wa qala tirmidhi yace hadithun hasanun sahih hadisi na 301 ɗaya an uthman radiyallahu anhu daga uthman bin affan amirul mu'minin Allah ya da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ribatu yawmin fi sabilillah khayrun min alf yawmin fi ma yace yin riba ta rana ɗaya a tafarkin Allah ya fi daga rana dubu wanda yake babu ribat a cikinsa minal almanazil a cikin wato matsayi a wajen Allah madaukakin sarki rahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace kuma hadithun hasanun sahih hadisi na 1302 wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya ji shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace تضمن الله لمن خرج في سبيله allah ya yi lamuni ya yi garanti ga duk wanda ya fita domin ga duk wanda ya fita a tafarkin allah la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili babu abin da yake fitar da shi daga gida sai jihadi a tafarki na inji allah wa imanun bi da imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da gaskata na, fa huwa alayya dhaminun an udkhilahu aljanna to shi yana cikin to yana lamuni ne a kaina baman ne a kaina in ji Allah garanti ne a kaina in shigar da shi aljanna aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanima ko kuma in dawo da shi ya zuwa ga gidansa wanda ya fito daga cikinsa ya zuwa ga wannan jihadi in dawo da shi bima nala min ajr da abin da ya samu na lada aw ghanima ko abin da ya samu na ganima in bai dawo gida ba to dan aljanna ce in ko ya dawo gida to Allah ya lamunce masa cewa zai dawo tare da lada hmm, da kuma gani ko kuma ma da ya samu da nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yake hannunsa yake ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min kalmin yuklamu fi sabilillah babu wani babu wani miki da ake yin sa a tafarkin Allah illa a yawmal qiyama face wannan miki ya zo ranar alkiyama ka hay'atihi yawma kulli kamar hay'arsa a sifarsa ranar da ake wannan miki din launuhu launu dam launinsa launin jini ne wa rihuhu rihul miski wa rihuhu rihu miskin amma ƙanshinsa ƙanshin almiski baya ƙanshin gulando wanda nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran muhammad ke hannunsa laula an ya shukka alal musulmi da ba dan kar ya tsananta akan musulmi ba ma fa'attu khilafa sariyatin tabzu fi sabilillahi abada wallahi da ba zan zauna a bayan dukkan wata jama'a ta musulmi da za ta ji fita kai hari fi sabilillah har abada ba duk wata fita da za a yi duk wata kungiya da za ta fita jihadi da ni ma sai na fita to amma in ne haka sai zama to tsanani ne akan musulmi walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum amma ba ni da nauyi ba ni da iko in dauke su gaba ɗaya din mu tafi ni jihadi wala na sa'a su kansu kuma ba sa jin ba su da yalwar dukiya da har za su ya dauka ce duk fita sai an yi da su wai shakku alaihim an ya yatakhallafu anni kuma yana tsananta a gare su ya zama to na tafi yaki su kuma sun zauna ba su to tare da ni ba wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran muhammad yake hannunsa lawajidtu an abzuwa fi sabilillah wallahi ina na so in kai je in kai hari al-ghazwa shine wato fita yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fita da kansa ya kai hari sawa'un an yakin ko ba a yi ba inda ya fita yaki da shi wannan gazuwa ne kaga gazuwa ta tabuk ai ba a yaki ba amma aka ce mata gazuwa sariya kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su je su kai hari ko sun yaki ko ba su ba yace wallahi na so ina buri a ce ina son a ce na kai harin yaƙi a tafarkin Allah fa uqtal a kashe ni thumma abzu thumma abzu wa fa uqtal sannan in sake kai hari a kashe a sake kashe ni thumma aghzu wa fa uqtal sannan in sake kai hari a kashe ni wato wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina wallahi na so ina son a ce in kai yaƙi in fita jihadi mai mutuwar shahada sannan a sake dawo da ni in sake fita da mutuwar shahada sake dawo da ni saboda abin da ke cikin wato yin razuwa da yin mutuwar shahada a ciki rawahu muslim rubu muslim ya wannan hadithin wa rawan bukhari ba ba imam ya rawaito sashin wannan hadisi alkalmu aljar abin da ake nufi da alkalmu shine miki wato duk mikin da ake ma mutum haka zai zama turana alkiyama daga cikin abin da ke gaskata wannan Eh, magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaskiya ce amma daga cikin aya akan wannan shine hadithin Jabir da babansa Abdullahi ibn Amr bin Haram Jabir ya bulla babansa wanda ya rasu a wajen yakin Uhud da shi a da babansa Amr bin ya binne su tare lokacin da Muawiya ya zo zai yi abin nan a zai yi abin nan hanyar ruwa da za ta kawo ruwa cikin garin madina daga nan wajil afir sai ya biyo ta gefen gaburburan shuhada har ma aka samu waɗansu ya zama tokan cewa yadda ake haƙawa an tona kabarin nasu to jabir ya ce shi dai ransa bai yi daɗi bai bar shi a nan wajen sai ya zo zai ɗauke mahaifinsa sai ya gan shi yadda jikinsa yake haka yake sai kawai hannunsa da ya sa ya rufe a gefen goshinsa da ya ɗauke hannun nasa sai ga jini na ɓulɓulowa sai ga jini na ɓulɓulowa yana nan yadda aka yi shahada da wannan yikin da aka yi masa yana nan saura ranar alkiyama haka zai tashi za a ga wajen abin allonu launin dam warrihu rihul ranar alkiyama launin launin jini ne amma kanshin nasa kanshin turaren biski. wa an hukal daga abu allah ya ji da shi ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min maklomin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yawmal qiyama wa kalmuhu yudni al dan lawnu dam war rihu rihu misk muttafaqun ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda za a yi masa miki ba wani wanda aka yi ma miki a tafarkin Allah face ya zo ranar alkiyama mikin nasa yaya yana yin jini kamar wannan da yana Abdullahi bin Haram ibn Amr bin Haram yana yin jini a launu launu dam launin launin jini ne war rihu rihu miskin a kanshin kuma kanshin turaren miskin muttafaqun alaihi hadisi na dubu da ɗari uku da hudu wa an mu'adin radiyallahu an daga mu'adin ni jabal radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qatala fi sabilillah min rajulin muslimin fuwaqa naqa wajabat lahu aljanna duk wani wanda ya yaki a tafarkin Allah min rajulin muslim duk wani wanda yake mutum musulmi ya yaƙi a tafarkin Allah Kuwa kanaka tsakanin tatsar madarar raƙumi guda biyu wato in ka in ka kama nuna raƙuma taguwa ka tatsa sannan ka bata ta huta sannan ka sake tatsa to tsakanin tatsar farko da tatsa ta biyu shine ake ce masa fuwa kanaka to ko ba wannan yan mintocin ne da aka samu wannan gwargwadon mintocin mutum ya je ya yi jihadi fi sabilillah wajabat lahul janna aljanna ta tabbata a gare shi wa man juriha jurhan fi sabilillah wanda aka jima ciwo a tafarkin Allah aw nukiba nakba ko kuma aka yi masa ko kuma wani hatsari ya same shi a tafarkin Allah fa innaha taji'u yawmal qiyama za ta zo ranar alkiyama wannan ciwo nasa ko kuma wannan musiba da ta same shi shine kamar a ce ma'anar nakba shine kamar a ce a cire masa ido ko a yanke masa hannu ko hannunsa ya shanye kamar yadda ya samu talha ibn ubaidillah eh? ko dai wani ciwo ko dai wani musiba wanda yake za ta same shi a saboda ya je jihadi fi sabilillah to ranar qiyam ranar alqifa innaha taji'u yawmal qiyama za ta zo wannan ci wannan ciwon ko wannan musibar za ta zo ranar alqiyama ka ka aghzari ma kanat mafi cikarta launu hazza afaran launin ta turaren za'afaran saffron ko ya ake cin za'afaran da hausa da sunan sa za'afaran din muke cewa ko yawa wa rihuha talmis amma kuma kanshin kamar turaren misk rahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi yace wannan hadith hadithi ne hasan na'am man sa'ala Allah subhanahu wa ومن خرج به خراج في سبيل الله أخني كما برضه wannan ku bari ne ku bari ne ta hakikin ta mako mai zuwa insha Allah نعم حديثي ندبو دقري أكو دبيار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دقى أبو هريرة الله يدد الشيئتي مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه أيينة من ماء min ma'in azba wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wata hanya tsakanin duwatsu akwai wata 'yar idaniya ta ruwa azba ruwan kuma na daɗi fa a ajabatu wannan idaniyar ruwa sai ta ƙayatar da shi faƙal sai ce law ta nas fa aqamtu fi hadha shi'r da ni na ƙaurace ma mutane in zo in na a cikin wannan in zamana a cikin wannan hanya walan af'ala hatta asta'dina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ba zan yi ba har sai na nemi izini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara dalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai an bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan niyya tasa fa qala sai ya ce masa la taf'al kada kai haka fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 ama domin tsayuwar ɗayanku a tafarkin Allah wato mutum ya tsaya a wuri domin kare addinin Allah afdalu min salatihi fi baitihi 70 ama ta fi sallarsa a gidansa shekara saba'in ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba kwa so ne Allah ya gafarta muku wa yudkhilakum aljanna in shigar da ku aljanna ughzu fi sabilillah ku je ku yaki a tafarkin Allah man qatala fi sabilillah fuwa qanaqa wajabat lahu janna wanda ya yaƙi a tafarkin Allah ko da gwargwadon abin da ke tsakanin tatsar madarar tatsar madarar ce tatsar madarar taguwa wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi rahu tirmidhi wa qala hadithun hasan yace wannan hadithi hadithi hadithi ne hasan hadisi na dubu da ɗari uku da shida wa an buƙal daga abu huraira ya ce ƙila ya rasulallah an ce ya rasulallah ya manzan Allah ma ya ajilu jihada fi sabilillah me zai yi daidai da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ba la tastati'una ba za ku iya ba ba adu alaihi marratayn aw thalatha aka maimaita masa sau biyu ko sau uku kullu zalika yaqul la tastati'una dukkan a kowace aka maimaita sai ce ba za ku iya ba thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul mujahidi fi sabilillah misalin mujahidi wanda ya fita jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ka matsalis sa'imin qa'im kamar misalin mai azumi ne mai tsayuwar dare alqaniti bi ayatillah mai tsayuwa a cikin da'ar Allah yana karanta ayoyin Allah la yaturu min siyam baya shan ruwa daga azumi wala sala baya sallama daga sallah hatta yarji al mujahidu fi sabilillah har sai mujahid ya dawo fi sabilillah to wannan shine zai daidai da shi to idan mutum ya fita jihadi fi sabilillah to ya zama to kai kuma ka tashi sallah da azumi ba hutu ba bacci ba ci ba sha har sai mujahid ya dawo domin ka tsaya kace zaka ci ka sha ka daina wannan ibadar ya fi ka domin shi dukkan in ya fita da baki ɗaya a cikin da'a yake kuma da'a ba ta wasa ba وفي رواية لل... وفي رواية البخاري رواية الإمام هذا لفظ مسلم وأنا لفظ الإمام مسلم ليه وفي رواية البخاري رواية الإمام البخاري أن رجلا قال ونمتن ياتي يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد ياتي يا رسول الله ننام أيكم بذي دي دي جهادي قال لا أجد ياتي بنسان شبا ثم قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسا هل تستطيع إذا خرج المجاهد ذاك إياه idan mujahidi idan mai jihadi wanda ya fita jihadi idan ya fita an ta dukula masjida ka shiga masallacinka fata koma wala taftur ka tsaya a cikin sallah ba za ka yanke ba wata suma wala tuftir ka fara azumi ba za ka sha ruwa ba fa wa man yastati'u dhalik kace wa zai iya wannan a ah, bari mu tsaya sai mu tsaya a nan wajen saboda an fi tambayoyi ta Allah kitabun jihad hadisan suna da yawa za mu yi makonni a cikin sa insha Allah Allah ya mana muwafaqa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk يوم rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wani yana tambayar cewa wushin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa hula a lokacinsa saboda ya ji na ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da zai nuna masa habbai kallon tauraro hularsa ta faɗi wato kenan ya taba sa hula ai ina ganin abu ne wanda ya tabbata a cikin suna ibn al-qayyim azadul ma'ad ya ambata wajen sifar tufar annabi sallallahu alaihi wa sallam. yakan sa hula yakan sa yakan yawo ba hula yakan sa rawani akan hula ko rawani ba akan hula ba kuma wannan wannan riwayar duk da yake na daɗe da karanta ta a cikin tafsirin sura amma cikin tafsirin suratul hadid ne ibn kafir ya kawo ta wajen tafsirin ayar والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم sannan wani yana tambayar yana son bayanin yadda ake yin alkunut eh, zan ah, <clears throat> Allah da kabinu bashin wannan ah, zai zo mu da tafsiri insha Allah wannan dan uwa yana tambayar yana so in ba da tarihin kaina ah, wannan sai Allah ya kai mu lokaci insha Allah sannan kuma yana neman karin bayani akan haddar littafin Imam Bukhari da za a yi a masallacin Dorayi a masallacin Dorayi ba haddar za a yi ba interview din waɗanda suke so su haddar zaben waɗanda za su haddar za amma haddar a jos za a yi a makarantar albayan wanda yake ya haddace alkur'ani ya cika sharuɗan da aka faɗa in aka yi interview din aka yi jarabawar ya ci to za a ɗauke shi a cikin wanda za su je kuma cikin waɗannan kwanan naki kwana arba'in da to sun yi wannan hadda da abin nan a jos za a yi ta insha Allah wannan ya tambayar idan mutum ya bayyana karatu a inda ake asirtawa zai su jira ba da salam idan kuma ya bayyana idan a bayyane ne ya asirta zai su sujada da salam eh, wannan shine ra'ayin wannan shine matabar imam mali saboda bayyana karatu a inda ake bayyanawa da asirtawa inda ake asirtawa yana da jimlar jumlar sunnonin sallah wanda idan mutum ya bar su a wajen imam mali zai su jada. to amma wajen sauran jamhurin wajen sauran malamai da suke ganin abin nan bayyanawa bayyana karatu ana yi ne kawai ma a sallar jama'a amma da mutum zai sallah shi shi kadai in ya so ya bayyana in ya so ya asirta amma in zai yi in zai a cikin jama'a to shine a a a magariba da isha da asuba ya bayyana azab da la'asar ya asirta amma in shi kaɗai ne duk da ya so ya sallasa sauran matabari ba su sanya musamman matabar imam shafi da imam ahmad ibn hanbal ba su sanya masa cewar dan yayi yi rafkanwa wajen bayyanawa inda yake asirtawa ko asirtawa inda yake bayyanawa zai sujada kafin sallama ba wanda in aka tsaya aka duba al'asul al'asul za a ga kan cewa al'asul ne ya tare da imam malik tunda al'asul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi sallu kama Muni usalli to da haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi wannan sallar babu zancen su in aka duba zahirin lab yana kayyade cewar asurtawa inda ma da bayyanawa dukkanin sanar da cikin jimlolin sunna ba su kuma da alaka da cewa sai idan ana sallar jama'a ne sannan ake yi tunda shine asal sai an samu wani dalili da zai tashi daga wannan asalin da haka kawai imam malik a nan wajen allahu alam shine mafi rinjaye mutum ya ihtiyar ga wannan idan mutum ya bayyana karatu sai dai wajen likidarin bayyanawa a nan wajen shine istihsanin shigo waɗansu an ce idan ka bayyana kawar ayoyi uku ko abin da ya wuce wannan to ta taqayyudi da ayoyi uku din babu nasi kan wannan amma istihsani ne na malamai Ah, istisani na malamai wanda yake ɗaya daga cikin dalilai ne na shari'a to wannan yana tambayar wai wace hanya talakawan yanzu za su bi domin samun wannan katon lada tun da yanzu al'amari ya canza to ban gane wai na jihadi eh, ribab na ribab fi sabilillah eh to ai da ma ai ba lokaci ne ake yin sa ba ai jihadi yana buƙatar shiri kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo sai da ya fara aljihadin kabir kafin ya zai kai ga wannan jihadi din kamar yadda ibnu nace muku Ibn al-qayyim ya ce aljihad jihad maratib karanta zadul ma'ad ya kawo su martaba wajen guda nau'i na jihadi daban-daban har wajen guda goma wanda lalle mutum a bakin rayuwarsa ya kokari ya samu wani nau'i daga cikin wannan anwa'ul jihad da martaba daga cikin martabobin jihadi ya zama to kan cewa yi a cikin rayuwarsa idan har Allah ya kai shi lokacin kuma da ya bashi kuma dama yadda har zai yi riba fi sabilillah hmm, ya ɗauki makami domin ya tsaya domin riba fi sabilillah to wannan shine dama kokonin addinin musulunci shine abin da ake so Allah maɗaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya da mu binta Allah nuna mana karya karya da mu san muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya yaye wannan sanani da al'ummar musulmi suke ciki ya baddala mana wannan sanani da sauki daga gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad